tun da muka ji labarin wannan sabon cuda wanda ake ce ma covid mu matasa manya-manyan likitoci muka gamu muka je muka ga minister de la santé muka ce to mun zo ne fisibila dan mu gani yanda za mu yi mu kawo taimakon mu tun da muka je muka gane su suka ce to sun amince lokacin da cutan ya zo a Niger duk inda aka kai da wannan na covid muka tattara medecin medecin hasu dare da hamsin muka kai su ko ina a hotel de reference a sami stade general sai kunce duk inda akwai sit muka kai su medecin wannan da sahe da rana da dare kawai suna can suna kula da malad wannan na covid mun gode ma Allah tunda mu ne gaba hakan cutan nan kun ga ko da Niger ya samu abu ne mai a zuwa gani kayan cutan nan akwai tashi hankali cikin Niger sojoji ne suke daji suke nan ga sarar mu kasa kenan dole ne in cuta ya zo mu kolektoci dole ne mu shiga gaba kayan a ce ana bukatar mu mu da kanmu za mu kai kanmu da muka kai kanmu fi sibillahi ne ba dan a bamu wani abu ba kuma gwamnati ya san komi ne ba bamu wani kungiya da ake ce ma finiya ENFA su ne suka ce a to yaran nan tunda suka ce za su je su yi aiki fi sibillahi mu ko za mu ba su wani taimako wani wata suna iya ba su wani abu don su samu su sayo kabiyan masaloli dai da muka samu kun san cuta ne da mutane ba su yarda da shi ba kun mun ga ma wanda ba su lahiya in mun zo su su ce kai kariya muke lahiyar su lau kai ma wanda suka ce in mun ka zo ma gidansu za su halbe mu mu duk wannan ba mu ja da fahimta mun san da abu ne da ba su sani ba kana kana nan lahiyan ka lau a ce a ah, baka da lahiya mutane ba su yadda me musan ba su ne masalan in kai ce kana da cutar nan mai lahiyan ka lau wani soho ko wani lotijo ko wani wanda bai da jinci bai gari kana yi ta ka sa mishi wannan cuta mu mun gane su dan saboda ne ko malad ya zage mu muna bi shi da hankali muna kwatanta mishi na biyun masalan da muka samu to hakan kudi ne akwai wanda doharin ba su da ma kudin da su ta yi wurin su cikin su amma bai hana mu ba mu yi aikin nan yanda ya kamata ko lokacin da ma fin ya ka ce a ah, sun sai da kudin nan da za su ba mu muka yi wata biyu muna zuwa bis ba wanda ya ba mu kodala e eh, yau ku alhamdulillah an yi abun yabo Niger yana cikin kasa uku ko hudu wanda resultakin da aka samu alhamdulillah